الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يشبه ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan sabon masallaci da ake wa lakabi da masallacin Usman dan Affan a kuma cikin wannan gari na azare a kuma wannan ƙasa ta katago, a kuma cikin wannan jiha ta bauchi a kuma wannan makekiyar ƙasa mu ta najeriya ba don komai ba sai saboda gabatar da wazi na addinin musulunci wa'azinmu na yau sunansa ribar kafa wai kura kura ce ta kayan nama tana tafiya za ta kai gida sai ta ji ta taka wani abu mai laushi-laushi da ta lalubo ta ɗago ta duba sai ta ga ashe kwado ne kamin ta sa a baki sai ta ce to kai tunda da kafa da ta koka ka zama ribar kafa makasudin shigowar mu azare mun rako shugaban kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo domin an sa gayyata na wato bikin sarauta da za a yi gobe in Allah ya kai mu to ita kuma izala duk inda aka je dole a yi izala shugaba da ya tashi tahowa sai kinkimo shugaban majalisar malamai na ƙasa baki daya dan madina a gani a taɓa a sha hujja Dr. Ibrahim Jalo Jalingo shugaba kikimu babban daraktan agaji na ƙasa baki daya injiniya Mustapha Imam City da manyan dakarun majalisarsa na san sakataren majalisar agaji ta ƙasa Dr. ya taso tun daga Katsina ya zo na san national organizing secretary na kasa kuma shugaban izala na jihar gombe kuma engineer by profession alhaji salisu gombe na muna tare da shi majalisar agaji dakarun aka ɗebo majalisar malamai shugaba mu sakataren majalisar malamai sheikh gambo kyari yanzu ya gama wa'azi wannan matashi ne kuka gani allah kaɗai san karatun da ya tara masa matashi ne haziki mai karatu mai ilimi kuma mai basira matsalar sa guda ɗaya kawai babu rabare ne banda wannan bai da matsala ba nan shugaba ya tsaya ba shugaba ya kinkimo daraktan zaka da wakafi ya taho tare da shi shugaba ya kinkimo mataimakin daraktan da'awa na ƙasa ya taho da shi shugaba ya kinkimo darakta mai lura da gine-gine na ƙungiya na ƙasa injiniya Aishir baban daidai ya taho da shi shugaba ya kinkimo rata mai lura da bincike da wallafa da ɗab'i da tarjama da cin gyara da a soke nan a tada can da da da shek Talas shugaba zo da shi ya kinkimo shugaban empowerment injiniya burga shugaba ya taho da shi shugaba ya kinkimo sakataren kungiya to wannan shi zai nuna muku tafiyar da gaske ake yi ta ba da wasa aka yi ta ba shugaban majalisar malamai na jihar plateau malamin na mai daɗin suna sheikh khalid usman khalid jos to muna addu'a wannan taro namu allah ya sa masa albarka gaskiyar magana ni dai na sha wa'azi maluma da suka yi wa'azi na ji abin da ya ƙara min imani ya ƙara saita min imani na ina addu'a wayannan maluma Allah ya saka musu da alkhairi wannan kuma shine albarka da kungiyar izala take da shi har mataimakin darakta protocol na ƙasa Aliyu Jamfalan daga Zaria yana cikin tawagar da shugaba ya kwaso ya taho da ita Allah ya ƙara wannan tawaga albarka amin ya rab to ku saurara ku ci kafin na fara dan abin da zan fada ba mai yawa ba zan fara da godiya da addu'a da fatan alkhairi ga bayin Allah da suka asasa wannan masallaci tun daga bawan Allah da ya fara gina masallacin tun yana karamin masallaci wannan karamin masallacin shi ma da ya shige nan ciki ladarsa tana nan tana tafiya Allah ya da har zuwa ranar tashin alkiyama zuwa bawan Allah da ya sayarwa masallaci da filin da aka fada da masallacin domin da bai sayar da mana filin ba masallacin ba zai fadado ba akwai masu so da yawa an zo da kuɗi a ƙasa ya ce babu masallaci ya sayarwa aka ce masallaci ba kuɗi ya ce zan jira masallaci daga har shekara ɗaya ran da Allah ya ba masallaci kuɗi ta biya Allah ya gwada mana shi ne Allah cikin gajeren lokaci Allah ya bada iko kuma aka biya har zuwa ga bawan Allah da ya wannan gini labari ya same ni ta hanya ingantacciya wajen sayan masallacin ma da aka sayi filin da za a fara da masallacin naira miliyan shida da rabi shi shi kadai ya bada miliyan biyar a cikin kuɗin kuma daga ranar ya ce an sallami kowa a sawa sarautar Allah ido daga nan aka ta ginin wannan masallaci ba dare ba rana bawan Allah nan shi kadai har yanzu ga masallaci ya kare ɗazu ma ya zo sallar juma'a ya ɓuya a waje saboda kar a ce ga wanda ya gina masallacin ya ce kuma dan Allah kar ku faɗa wa mutane wane ne ya yi ku abin abinda nake bukata kawai Allah ya san ni ne wannan ya ishe ni to Allah ya san shi Allah ka gafarta wa wannan bawa naka Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka gina masa gida a aljanna hadisin Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana masjidan yabtagi ta wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci ba dan neman suna ba ba dan raba kan jama'a ba dan neman yaddar Allah kawai to ran da ya gama gina masallacin a ranar shi ma an gama gina masa gida a aljanna ina addu'a Allah ya ƙara tabbatar da shi ga wannan bawan Allah Allah kuma ya ƙara irin matasa zakakurai da naga Allah ya ba wannan kungiya matashin yazo yana rera Qur'ani a wannan wuri da za a lullube shi da bargo sai ka dauka wani bakurai shi ne daga ƙasa mai tsarki amma sai an sai ka zo ka duba sai ka ganshi dan azara ne ba daga wuri aka kawo shi ba Allah mun gode maka da wannan ni'ima da ka mana Allah mun gode maka da wannan ni'ima da ka mana wannan kungiya Allah ya azurta ta da mahadatan Qur'ani da Allah kadai sanya kasu kuma kullun nakan faɗa idan na zo misau kaga karamin gari da ba babba ba sosai da girman sa bai wuce girman misau ba Allah ya azurta garin da Al-Qur'ani a yawona a Najeriya ban taba gani kaman garin ba haka azare Allah ya azurta ku da mahadatan qurani matasa da suka haddace alqur'ani mai girma suke karanta qur'ani ba dare ba rana ina addu'a waɗannan matasa Allah ya ƙara wa ilimin su albarka Allah ya ƙara wa karatun su albarka ba dogon wa'azi zan yi ba maluma suna zuwa daga baya wa'azi za a yi yau yau ba jin ku saurara ku ji yau ba jin wa'azi kadai za ku yi ba in Allah ya da wa'azi ma sai kun ganshi da idanunku wanda bai taba ganin wa'azi bai samu dai wuri ya zauna yau sai ya ga wa'azi da ce wa'azi ashe dama haka kake eh, in ka samu dama ma kana yi dan matsuwa ka dan taba wa'azi ka je da yake su dokta suna nan za su zo daga bayan Allah ya yarda shugaba karan kansa shi babban madugu uban tafiya shi ma zai iso wannan wuri da yardar Allah to amma ku saurara ku ji malamai sun faɗi wata magana da naga tana da muhimmanci da ya kamata na yi yarin ɗinta tare da ku wace magana ce wannan malamai suka ce aksar ma alaihin alaihi nadama yau malƙiyama sahibu su babban abin da yake jawo ɗan adam ya yi nadama a ranar tashin alƙiyama, babu kamar aboki ba nagari ba daga lokacin da kai aboki ba na kirki ba to ka jawo kanka abin da a ƙiyama ko kaƙi ko ka sai ka yi bakin ciki ko kaƙi ko ka so ka yi nadama duk sanda zaka rike aboki ka samu wa ka samu mutumin kirki ya zama abokinka matasa duk sanda za ku yi aboki ku samu mutumin kirki ba haka ake jawo abokai ba abokanka sai ka yi sikirinin sai wanda ya fasin sikirinin kamin kai abokantaka da shi kar kai daka ka zauna da mutumin banza wai kai kana da imani mutumin banza kaman guba ne sanda zai gurɓata ka baka sani ba kullum ka linzinci zama cikin mutanen kirki babu security wa addininka security wa aqidarka kamar zama cikin mutanen kirki a san ka tare da mutanen kirki kada ya sai hana ka kai aikin banza saboda zaka ji kunyar waɗanda kake tare da su da ka zauna da mutanen banza sanda zaka narke baka san sanda zaka narke ba tun kana ganin sabon Allah abun ban mamaki idan ka zauna da yan banza to sabon Allah zai zama kullu shi kake gani tun in ka gani gaban ka ya fadi ka ce inna lillahi har ka daina cewa inna lillahi ka da kirji har ka daina dafi kirjin abin ya fara zame maka jiki kai karshe sai ya zama da dan an saba wa Allah ko an yi ta'aza ko an yi tsiya bai ma damun ka har ka kai lokacin ai magana ka ce to menene mu menene bamu gani ba tsiya iri iri ni kai na da ka gani Allah ka gafarta mana wannan magana da malamai suka faɗa ta samo asali daga alkur'ani mai girma أنا رمى أشكي سورة الفرقان سي الله يتي ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا واي لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah ya ce wa yau ya abu zalimu ala yadaihi ka ambaci ranar da azzalumi wanda ya ta'asa ya ta'addanci a duniya bai bi Allah ba za ka yana cizo ala yadaihi akan hannayensa guda biyu nadamar duniya hannu ɗaya ake cizawa in kaga mutum ya cize yatsansa ya yi haka me yake faruwa yana nadama ya yi making wrong decision akwai kuskuren da ya aikata akwai abin da yake da na sani da ba haka ya kamata ya ba to a lahira ko da zaka ga ba hannu da yake ciza ba in ya tauna wannan ya tauna wannan sai ya sake zura wannan ya tauna ya tauna wannan ba sai an ce maka bala'i yayi bala'i ba wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi tun yana ciza yatsan har ya kai ga yanzu yana yin magana me yake faɗa ya ƙulu sai rinka cewa ya laita ni kaito na lam attakis fulanan kalila ya laita ni kaito na ittakhastu ma'ar rasuli sabila ina ma na riƙi hanya da take kan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ma na bi hanyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya fa muna ta fama da shi ana ce masa ga sunna yana to naji ba na kare ta hadisin bane to yanzu amma kaddara annabi zai ya faɗi magana. ka ji bakin Allah da manzo a nan muna ta gwagwarmaya da shi amma kuma lahira ya shiga bala'i yana ina ma ya riƙe hanya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nan maganarsa ta tsaya ba sai yake cewa ya wailata ya kai tona laitani ina ma a ce lam attakiz fulanan khalila bai rike wani a matsayin aboki ba ashe wanan nan shine wanda ya halakar da shi ashe a nan duniya akwai wani mugun aboki da ya rike ashe a nan duniya ya rike wani aboki ba na kwarai ba ya riƙe wani aboki ɗan ta'adda wanda babu ruwan shi da Allah da Allah barin tambaye ku banda Allah wa ya san adadin matasan da abokansu suka koya musu zina da in yarinya za ta wuce bai iya daga kai ya kalle ta amma yana zo tare da mutanen banza sai a ce kai kai ga wata ga wata yana sai da kai kana kai wani irin dan gawai ne yo menene dan kale ka ya ce inna Allah ghafurur rahim to daga nan har sai zama da shi ake kallo duk da suka zauna za su bashi labarin zinar da suka yi duk sanda suka zauna wani na bashi labarin ta'addancin da yana cewa kai mutum ka san me faru wata yarinya billahi lazi da mata wani kiss da na tsotso yawo makinta sai na ji har da zare-zare to yanzu sai fara jin labarin wani yawo makin ma akwai mai zare-zare to a kwana ta sai ce wai zare zare nan ya yake ne kam can sai fara zargin kansa ni fa na fayi cika tsatsauran ra'ayi ya harkar nan ina taba sai menene kai bari dai ya dan taba in yaso wata kunu min badihi qauman salihina يوسف أو اقرأوه أرضا لكم وجوابيكم وتكونوا لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. wai yanzu yana faɗa wa duniya wai zai saba wa Allah wai daga ba zai dawo ya zama mutumin kirki wani tabbas kake da shi kamin ka zama mutumin kirkin Allah ba zai karbi rayuwarka ba kana da tabbas wa ya gaya maka tubar Allah zai yadda ya baka ikon tubar idan zaka saba wa Allah da ganganci kai jarumi ne ka san abin Allah ya hana amma kai kunar bakin wake ka saba wa Allah to sai Allah ya haramta maka tuba ƙarshe abin sai ya shiga jikinka ka zo kana so ka tuba ka daina ka yi ka yi tuba ma ta gagara wallahi akwai 'yan boko da yawa a ofis sun shiga da kyakkyawar niyya abokan aikinsu a ofis suka mai da su gingima gingima barayi yanzu suna nan an saci kuɗin an rasa inda za a shiga da kuɗin ina za a kai kuɗin an rasa inda za a kai su akwai gwamnonin da sun shiga siyasa da kyakkyawar niyya amma yana shiga ya haɗu da wani shugaban jam'iyya ɓarawo shugaban majalisa ɓarawo sakataren gwamnati ɓarawo dipiti ɓarawo ma'aji na jiha ɓarawo chief accountant ɓarawo ɓarawo akwai wanda yake faɗa mana bayan ya zama ciyaman na local government ya ce sai ga sakataren local government da ma'aji da wani dai criminal haka har yanzu a lokal gama dai su uku suka zo suka same shi suka ce ranka daɗe mun zo da mu baka shawara ka gare mu mun daɗe a gidan nan yanzu ni yau shekara ta goma sha bakwai a nan kaga shi kai shekara hudu kawai za ka yi ka tafi honorable wane mun ba shi shawara sanda ya zo ki sauraron mu ranka daɗe yanzu yana nan riga kirki bai iya ɗinkawa honorable wane mun ba shi shawara ya ƙi saurare mu yanzu bai da motar kwarai honorable wani mun bashi shawara mun bashi proper guidance and counseling amma ke saurare mu yanzu magana da ake yi ƴaƴansa ba su iya karatu a private school sai a public school ita duniya mataki ake ɗauka dama sau ɗaya take zuwa sai ka haɗa da planning shi planning kashi uku ne akwai short term plan akwai long term plan kamin ya ankara sun kwatanta masa yadda ake sata mu daga wajen mu sai da za a ɗaura nan a ɗaura nan to shikenan ba ta tashi wallahi za ta tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama mutane da yawa da asalin su mutanen kirki ne abokai suka lalata su matasa da yawa ba sa shaye-shaye ya rashin sa'a ya fada group na abokai yan shaye-shaye a zo ana ta zuka ana rarraba ido wai me kuke ji ne kan ɗaya ce wallahi ji nake kamar na tashi sama kai ba ya ce wallahi ƙasar jinta nake tana bouncing tana bouncing and bouncing and bouncing kamin ya ankara sai ya fara sha'awa tun ana ba shi ya zuƙa matsiyaci ya ta tari ƙarshe har ya ƙware ya zama professional daga nan sun lalata shi ko ba su lalata shi ba sun lalata shi uba ya iya kokari yaro ya riga ya lalace uwa ta iya kokari yaro ya riga ya lalace kaddara ta riga fata su wane ne suka jefa cikin wannan bala'i su ne mugayen abokai suka jefa cikin wannan bala'i kar ka kuskura kai aboki da mutanen banza kai sikirinin abokanka duk wanda kaga dan duniya ne ka daina abokantaka da shi ka goge sunansa daga wayarka yi deleting din matsiyaci yi blocking ka sa shi a blacklist wallahi in ba haka ba sai ya jefa ka cikin bala'i in za ka yi agaji za ka yi aboki samu dan agaji da kun zauna labarin zai fara maka wazi ya ce an yi caji da kun zauna labarin zai fara labarin mai ko ka samu adaran ma da kun zauna miƙa ma Qur'ani ya ce duba min suratul ba'ida kai kana dubawa shi yana zuba tilawa an dai karu ko ba karuwa amma da kayi aboki mutumin banza to karshen ka ya lalacewar ka tazo zo anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil maqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin ya khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arrad duk sanda ka shiga cikin jama'a nemi mutanen kwarai mutanen kirki ke abokantaka da su mutane nawa ka sani lalatattu saboda abokantaka da mutanen kirki suka zama mutanen kirki kun ga alayin nan daga ran sama zuwa baya wallahi akwai wanda da na san bai da gemu kankarewa yake abokantasar kasa da Sheikh Balalo yanzu gemu su yafi na Sheikh Balalo tsawo an samu ci gaba ko ba samu ci gaba ba kuma wallahi mutum ya matsa ban lamba ikira suna saboda ƙara lallaba ne na san wa'anda a sanadiyar abokantakarsu da mahaddatan Qur'ani wallahi sun zama hafizai sun haddace alkur'ani mai girma daga bakar zuwa nasi da ka saboda dace da suka yi suka yi abokantaka da mutanen kirki na san wayanda ba sa sallar dare sanadiyar abokantaka da mutanen kirki suna yin sallar dare yanzu akwai wanda abokantaka da yan kungiyar asiri ta mai da shi matsafi ya zama cin naman mutane yake akwai wanda saboda abokantaka da yaran banza ya zama dan luwadi ya zama dan sunuka yanzu yana nan sai ya sa famfas an riga an lalata shi kuma ko sai yanzu yan iska sun gane da mata suke amfani kai kai ga gaye mai neman banza kaga yarinya kwaskwas ta dan fito tsirare tsirare wai ka latsa ta baka haɗin kai to wallahi ka bi a hankali kai wasa tun daga nan duniya Allah zai fara hada ka da bala'i a Kaduna ya faru irin wannan kawai ya ga wata yarinya ta dan yi wata shiga ta dan dan daure nan ta dan mammatsa nan ta dan ta dan ta da ya dan yi magana sai ta bashi haɗin kai sai ce to ba matsala yanzu mu tafi hotel ta ce me zai kai mu hotel ba za a je hotel ba ta ce gidanmu za mu je ya ce ban gane gidanku ba ta ce gidanmu mana iyayenki za su bari ta ce duk gidan basa sa nan duk suna Europe sun tafi hutu ni ma ina jarabawa makaranta ne ban gama ba da na kammala zan je in same su mai gadi ne kawai a gidan daga mai gadi kuma shi nawa ne babu wani abin zai faru sai ce to ya goyi baya kawai yarinya ta dauke shi je ringa dura ta kai shi wani tafkeken gida tun daga waje ringa ganin wata fulawa iri iri ga queen of the night ga tuja ga masquerade aka shiga da shi gaya yana takawa kan tarazo yana muzurai aka je aka buɗe wani falo ya zauna yana kallon can da ga ɗima-ɗiman kujeru two seaters three seater one seater ga split air condition ga wani carpet ya ɗebi sanyi ta ce ɗan jira ya zauna ta taka bene ta taka matakala za ta hau sama shi kuma yana lissafawa sittin saba'in ɗari da bayan ta hau sama ta sake dawa ta ce masa sai su koma falon babanta na sama ya ce ba matsala aka tattaka aka hau aka je can falo na sama ya shiga falo bai taba gani irin wannan falon ba ta ce ka zauna mana ka sake jikinka be at home be at home gayi aka zauna aka bada balas. irin zaman nan na gayu an lankwashe kafa daya daya an aje ta a 360 ta ce bari ta sauka kasa ta zo masa da dan drinks haka nan mai sanyi ya ce that good that good we need chill tana sauka ta gama aikinta aka biya ta ta wuce yana jira yarinya ta hauro da kayan tanɗe-tanɗe sai ga wasu gurza-gurzan kati sun hauro sama ashe yan luwaɗi ne suna haurowa ta yanzu suka ce ina za ka tashi koma zauna kai ihu mu kashe ka gidan mu ka shigo suka kama matsiyaci suka tube shi suka murɗe mai kunne kamar su zuki, suka buɗe masa wuta sai ga gaya ya sauko da kyar yake tafiya sai ka ce agwagwa na ce oh bunsuru ya je barbara amma ya dawo da ciki idan za ka rantsu ka bi hankali ka rantsu ka bi hankali ya ce wannan abokin nawa laƙadi adallani an zikir shi ne ya raba ni da alƙur'ani mai girma shi ya batar da ni yasa na bar alƙur'ani na bar karantarwa alƙur'ani mai girma ba da in ja'ani bayan ya ƙur'anin ya zo mu Ya ce wannan aboki nawa ya zama shaidan wa kana shaidanu lil insani khazula ɗabi'a ce ta shaidan kullun ya tabar da dan adam ya kaskantar da shi Allah ka rabe mu da tabarwa irin ta shaidan ku saurara ku shi Allama Ibnul qayyim al-Jawziyya a cikin Gathatul Lahfar yake cewa yace majalasatu ahli al-khair tuhawiluka min sittatin ila sittah yace zama da mutanen alkhairi mutanen kirki zai canja ka daga halaye guda shida zuwa halaye guda shida in ji Allama Ibn al wasu halaye ne wannan sai yace na farko idan har ka zauna da mutanen kirki canji da zaka fara samu shine mina shakki ila al-yaqin mina shak ila al-yaqin na biyu sai ya ce wa minar riya ilal ikhlas minar riya ilal ikhlas sai na uku ya ce wa minal gafla ilal zikir minal gafla ilal zikir sai na hudu ya ce wa minar ragaba fi duniya ilal ragaba fil akhira minar ragaba fi duniya ila ragaba fil akhira na biyar sai ce wa minal kibir ila tawadu na shida sai ya ce wa min su'in niyyati ila nasiha in ka zauna da mutanen kirki ga abu biyar guda shida canji guda shida da zaka samu canji na farko zaka canju mutanen kirki za su canja ka daga kokwanto zuwa yaƙini me ake cewa daga kokonto zuwa yaƙini yanzu wannan tafiyar da muke yi ta sunna akwai wanda bai yana zaune a wannan gurin da shi ake bugawa amma shi har yanzu bai gama gamsuwa wannan ita ce hanyar da ake bi a je aljanna ba shi har yanzu kokonto yake yi idan kuna magana ce to ku daina ɗaukan zafi yan bid'an nan ku daina matsawa ita fa lahiran nan babu wanda ya je ya gano abun nan duk dai lalube ne cikin duhu Allah shi kaɗai san wanda yake da gaskiya sai an je lahira za a gane ƙarya kake matsiyaci kai kake lalube a cikin duhu mu ba lalube muke a cikin duhu wa ya gaya maka lalube muke a cikin duhu sai an je lahira za a gane to aka je lahira gane kai dan wuta ne sai ya kaka sai a dawo da kai ka gyara lalube cikin duhu wa ya gaya maka lalube ake a cikin duhu mu ba kan lalube muke ba akan hakika muke tarwal shine yaqini wannan hanyar da muke ta kitabu wa sunna ala fahmi salafus salih wallahi duk wanda bai kanta sai ya tafi jahannama ranar tashi alkiyama wallahi duk wanda ka gani a aljanna sai ya bi wannan hanyar ba wata banda ita ba kokonto muke ba ba shakka muke ba ba wata hanyar sai ita ita ce hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar abubakar ita ce hanyar umar ita ce hanyar usman ita ce hanyar ali ita ce hanyar sa'ad ibn abi waqas ita ce hanyar dalha ibn ubaidillah ita ce hanyar hamad bin affan duk wani mutumin kirki duk wani mutumin kirki da ya zo a duniya wanda hanyar ita ce bi babu wata banda ita in kana kokonto to ka kira kanka dan wuta ka bata mutane lokaci zaka ji da cewa ni yanzu abubuwan masu rikice malamai sun raba kan jama'a wannan malami yazo ya ce kaza wannan yazo ya ce kaza ni an ruda ne ni yanzu an rikita min kwakwalwa ban ma san inda na nufa ba kar ka damu mu mun san inda ka nufa jahannama ka nufa baka zauna da malaman sunna ba kana magana cewa baka sai da ka rufa ba ya zaka ka sai da ka rufa ka zo gaban malaman sunna su gwada maka inda zaka rufa malaman a banda rudu babu abin da za su sanya ka a ciki malaman a banda shirme babu abin da za su kai ka malaman a ba ka hanyar manzon Allah suke ba malaman a ba kan sunna suke ba wannan ita ce sunna in dai kana so ka je wajen Allah ba wata hanya sai wannan ba da kokonto muke gaya maka ba wannan shine yaƙini ita ce hanyar ƙwara ɗaya tallin tal ɗaya ɗaya ɗawa da har zuwa aljanna وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وتوكل على الله وتوكل وتوكل على الله إنك على الحق المبين يوم أنك ساكر الله نتوى وأن هذا سرادي وأن إذا تحيا تاين جاء الله وأن هذا سرادي الله يتوى وأن إذا تحيا تحيى مستقيما ميكاكيا ɗodar fattabi'u ku bi wannan hanyar in ji كذا كذا sarki kai ka zo kana cewa ba a san wace ce tabbas ba saboda kawai yan bid'a sun gurbata maka kokolwa Qur'ani ya ce maka wa anna hadha sirati mustaqiman Allah ya ce fattabi'uhu kubi manzon Allah sai da yawa sahabbai yadda hidimar sai yake yan primary yan aji daya manzon Allah tara sahabbai ya ce bari in zana muku yadda abun yake a ƙasa manzon Allah ya ja wani layi a ƙasa a miƙe yace ce kun ga wannan miƙaƙƙen layin suka ce ya ce haza siratullah wannan ita ce hanyar Allah miƙaƙiya tun da izala ta fara wa'azi me da ta ce muku halal yanzu zo ta ce muku haram me da ta ce muku haram yanzu zo ta ce muku halal me da ta ce muku sunna yanzu zo ta ce muku bid'a me da ta ce muku bid'a yanzu zo ta ce muku sunna me da ta ce muku shirka yanzu zo ta ce tauhidi me da ta ce muku tauhidi yanzu ce muku shirka da abin da sahabbai suka yi ahlus sunna da ka gan shi a ko duniya ma iri ɗaya ne da ahalin sunan Najeriya da na Ghana da na Iraki da na Burkina da na Amerika da na Ingila da na da na da na da na da na duka iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne in za ku ci abinci mai kuke faɗa duk duniya ahli sunna haka suke cewa in kun gama me kuke cewa duk duniya haka ahli sunna suke cewa in an yi atishawa me kuke cewa duk duniya alhamdulillah suke cewa in ka ji shawa me kake cewa duk duniya haka ake fada in za ka shiga bandaki me kuke cewa duk duniya haka ake fada in za ku fito me kuke cewa duk duniya haka ake fada duk duniya duk duniya kuna so ku ce min bidiya ita ma haka take bidiya ita ma haka take yanzu kwanan nan ba maulidi aka gama ba maulidin da aka yi azare irin sa aka yi a gombe ba ku an samu ba maulidin da aka yi azare irin sa aka yi a gombe irin sa aka yi a iraki irin sa aka yi a burkina irin sa aka yi a sokoto na sokoto ya yi daidai da na lagos na lagos ya yi daidai da na port harcourt me yasa kowane gari kalan nasu daban sannan maulidin da aka yi bana a 1980 haka ake yi ku tambayi dattawa 1980 idan za a yi maulidi ana yawo cikin gari da badujala ana kada ganga ana ɗinka uniform ana ƙulla balambalan ana ƙulla ƙyallaye ana yin waƙoƙin shirka ana ana ana ana ana me yasa yake canjawa a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara da maulidin ba masallaci da makarantu islamiyya ake yi ba yanzu a ina ake yi yanzu a kan hanya zaga gari a tasha da maulidin ba wasu kwanaki ake yi ba na haihuwa manzo Allah yanzu ba yanzu wata uku ake yi watan an ce a taro shi sannan shi watan a yi sannan watan a masa rakiya da wata daya to bari in tambaye ku me yasa ya canja daga yadda ake yi da sabuwar aya aka saukar ko sabon hadisi aka samu me yasa ya canja me yasa ko ina da su daban kuma ku kalla ko ina kaje daban-daban ake wani wurin kaje sai a riga sayyidina muhammadu ɗaha manzo na sayi a saurara a saurara idan ka tsallaka ka je wani wuri idan ka je wani wuri kuma wani ke bada umarni sai wani sai su aikata sai ce ku zauna don muhammadu sai yi da muhammad ku miƙe don muhammadu ƙarya nake yi kai ku juya don muhammadu sai yi da muhammadu kai ku duka don muhammadu sai yanzu da can da wannan iri ɗaya ne wallahi ga tika tikan yan mata balagagu tika tika yarinya tirtsetsiya kamar za ta fasa riga ga gayu a kusa wai mai magana sai ce ku kwanta da Muhammadu kawai sai aka faɗi kwance rubu maza da mata ba sayyidina Muhammadu wai suna kwancan wai sai ce kai ku juya da Muhammadu wani gaye ya duba kusa da shi ya ga wata tukyake budurwa sai ya ce sai da Allah da haka ake yi ina tambayar ku da haka ake yi yanzu zikirori na sallar asuba na safe da zikirori na maraice tun zamanin annabi har wanda muke yanzu ya taba canjawa tsakanin ku da Allah zikirin yan bid'a yana canja ko bai canjawa akwai wanda ba ta dukan kirji ko sai dai a riga Allah Allah Allah Allah su haka suke nasu ko akwai waɗanda suke nasu da ɗan laushi-laushi la ilaha illallah la ilaha illallah ya canja ko bai canja ba ya canja to daga ba muka fara wa'azi kuma sai abin ya zama bala'i bala'i wai saboda mun fara yin wa'azi sai aka koma Allah Allah akabar Allah Allah manzo ya ce akabar ni ma na ƙarya kake manzo bai ce akabar menene akabar sama'u na yin zikiri ƙasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda bai yin zikiri shaidan an tare da shi Allah akwai waɗanda da suka hau ku saurara ku ji akwai waɗanda suka hau su ake wa radi kai tsaye kun san dalilin yasa ake mana radi ka tsaye Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illal mu zikirin mu muka yi mu ji daɗi duk wani mai geme ya ji haushi yanzu wannan dan Allah yake yi dan me yake yi akwai kuma waɗanda suka zo ana Allah la ilaha illallah Allahu akbar inda ya wanga ɗan izala na Allahu akabar kar ka buge shi kar ka zage shi Allahu akabar ce mashi la ilaha to ba shi zai baka mamaki ba bar arewa ku saurara ku saurara ku yi arewa ku ji jihohin yarabawa su kuma yan bid'an can mu haka ake yi ba su tafi ake alhayu alkayyumu alhayu alkayyumu ku saurara ku ji daga yadda ake gane bidiya daga yadda ake gane sunna sunna duk duniya in ka je iri daya ake yi to sunna ce shi yasa ake ce mana ahlus sunna wal jamaa duk inda ka je duniya haka zaka ka gamu. me yasa ita kuma bidiya yadda ake gane ta zaka ga ta canja daga gari kaza zuwa gari kaza saboda daga kwakwalwa take zuwa ba daga qur'ani ko sunna ba idan za a daura aure na sunna ba a tambaya sai a daura amma idan na bidiya ne sai a ce to kunan azaraya ake yi to bidiya za yi in za a yi suna na sunna ba a tambaya ya ake yana na a rubuce amma idan aka zo za a yi suna irin na bidiya in ka je mata daga yarabawa aka auro ta sai a ce to kunan ogomosho ya ake yi saboda daga kwakwalwa take zuwa sannan tana canjawa irin ta 1970 ba ita ce a 1980 ba in an zo 1990 ta canja 2000 a samu sabuwa a zo 2010 ta canja 2020 ta yi me kuma wallahi bana ta canja dan bana wai yan har yara aka dugo suna dingila wando ma bid'a ne dingila wando ma bid'a ne dingila wando ma bid'a ne to ku saurara ku ji ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara ku saurara a saurara a saurara ku saurara ku saurara ku saurara idan kana zaune da mutanen kirki ahlus sunna abin da farko da za su maka za su canja ka daga kokonto zuwa mai zuwa ya kini, ba za ka rinka bauta wa Allah da shakka ba ku ba da dama da Allah ko aya ɗayan karanta kan wannan a suratul haji Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi ai dan birni fa in asabahu khairun itma'anna bi in ya shiga matsala wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi to kai shuta kai ka dawo khasira الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ya ce الناس minan nasi akwai daga cikin mutane man yi abudullah ala harf ai man yi abudullah wanda yake bauta wa Allah cikin shakka da kokonto ya za ka gane shi ya shigo sunna fa yana saba hukairu kawai sai kasuwa ta bude har kana tafiya daidai ci aka rama kalla kun zo da haske mm. sun nan tunda na shiga abubuwa kullum da suke yanzu da ana kare nake da shago yanzu mun bude a misau yanzu mun bude a mun bude a mun sai ya ƙara imani saboda ya shigo sun da ya samu kuɗi wa yana sabuwar hufitinatu ya shigo sunna sai talauce ta sashi a gaba in ya saro kaya abin ya watsi? matarsa ta yaji matsala sai to ni ma dai da ina zaune na lafiya wajen rigima ta ma yi da Allah zai wa mutanen Azare min ladunna عظيما الله زي صراطا مستقيما كتابه مسك ختام ذلك فليتنافس المتنافسون subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka <coughs>